Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke gabatar da shirye-shiryen wanda ya kasance na karshe a yammacin yau bayan labaran duniya za mu haska fitila a harkokin aikin gwamnati cikin shekara guda da kafa gwamnatin jam'iyyar apc a najeriya sai kuma martanin da rundunar sojin najeriya ta mayar kan rahoton kungiyar kare hakkin bil'adama wato ta amnesty international da ke nuni da cewa kimanin mutane 149 suka mutu a sansanin 'yan gudun hijira sabili da rashin samun kyakkyawar kula yau kuma rana ce ta kofa buɗe sabili da haka bayan labarai za mu buɗe layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni masu are assalamu alaikum wakilan kasashen amurka kanada da wasu da kasashen turai da suka halarci bikin rantsar da shugaban uganda yuwar museveni sun gudanar zanga-zangar ruwan sanyi domin nuna takaicinsu na halartar shugaban ƙasar sudan umar albashir wajen bikin alhali ana zarginsa da aikata laifin yaƙi mun tabbata cewa ficewa daga ɗakin bikin domin nuna kyamar kalaman shugaban kasa na nuna halin ko oho ga wanda ake tuma da aikata laifin yaƙi ko kuma kashe mutane shine abin da ya dace a yi shi kuma ne muka yi in ji mai magana da ma'aikatan harkokin wajen amurka elizabeth trudeau ta ce amurka ta damu kwarai da gaske akan kalaman shugaba yuwar museveni wanda ya yi na kaskanci game da kotun duniya ta kasa da kasa trudeau ta ce kasar uganda mamba ce a cikin wannan kotun kuma kamata ya a ce ta kame duk wani wanda kotun ke tuhuma da aikata ba daidai ba da ya shigo cikin kasar nata amma maimakon haka sai museveni ya dira kan kotun yana kalamai marasa daɗi game da ita a wajen bikin na ranar alhamis jiya alhamis ne dai haka sake rantsar da shugaba yuwar museveni karo na biyar akan karagar mulki museveni yanzu haka ya kwashe shekaru 30 yana kan karagar mulki a kasar an kashe babban kwamandan kungiyar hezbollah a wani harin da aka kai wa kungiya a syria wannan dai na cikin wata sanarwar da kungiyar ta fitar a yau juma'a mustapha buradin dan shekaru 55 shine ya jagoranci kungiyar a yakin basasa da kasar syria wanda ya zame babban mashawarcin shugaba sayyid hassan nasrallah ita dai kungiyar hezbollah ta jima tana nuna goyon bayanta ga shugaba bashar al-assad sa'ilin da 'yan kungiyar ke bayyana mutuwar shugaban nasu sun bayyana shi a matsayin jan gwarzo kuma sun nuna hoton wannan wato hoton nasa yana sanye da kayan soja da hula ba tare da wani cikakken bayani ba kungiyar ta ce an kashe shugaban nata ne a wani harin bom da aka kai wa sansanin nasu da ke kusa da tashar jirgin saman damascus sun ce yanzu haka suna gudanar da binciken gano yadda aka kashe shugaban nasu ko ta harin sama ne ko kuwa ta harbar roka ko kuma fashewar bom amurka dai tana kallon wannan mutumin a matsayin shugaban sojojin hezbollah a syria labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a amurka an samu mace ta farko a matsayin kwamandan sojan sama janar lori robinson ta kama aiki a yau matsayin kwamanda a wajen wani biki da ya samu halartar shugabannin soja daga kasashen canada da mexico a cikin jawabinta na kama aiki jan robinson ta gode wa mahaifinta wanda shi ma tsohon kwamandan soja ne da ya aikin soja har na tsawon shekaru talatin ta ce ne ya kara mata kwarin gwiwa na shiga aikin soja ta ce mahaifin nata mutum ne da har kullum take kallonsa a matsayin abin koyi gare ta na tsawon rayuwarta sakataren tsaron amurka ash carter a nasa jawabin ya yaba wa sabuwar kwamandan ne ya ce robinson mutum ce kwarara a harkar aikin soja musamman wadda take baiwa mutanen ta fifiko a duk lokacin da aka bata aiki kata ce yana mai cike da kwarin gwiwan cewa shugaba obama bai yi zaben tumun dare ba domin ko robinson za ta yi aiki tukuru wajen ciyar da rundunar da take wa shugabanci riko na gari wanda kuma shugaban zai yaba kwarai yanzu haka shugaban wucin gadi na kasar brazil michael tama ya fara aiki yau juma'a sai kuma a waje ɗaya magoya bayan tsohuwar shugaban ƙasar da aka tsige har yanzu suna ci gaba da zanga-zanga a babban titin ƙasar haka kuma shugabannin lardin lardin kasar sun ce ba su amince da wannan kuri'ar da 'yan majalisar dattijai suka jefa ba na tsige shugaban abinda suka bayyana a matsayin juyin mulkin cikin ruwan sanyi yanzu haka dai tsohon mataimakin shugaban kasar wanda yanzu ya zame shugaba har ya nada sabbin ministoci tun jiya jim kaɗan da sanatocin kasar suka jefa kuri'ar cire na hannun damansa wanda suka koma abokan gaba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. an dai tsige Dalma Rusuf ne na wucin gadi a kan zarginta da aikata cin hanci da rashawa. Yanzu dai sabuwar gwamnatin ta tarma tana da babban kalubala na fiddo da kasar daga cikin halin kurkucewar tattalin arziki da kuma gyara tsarin fansho. An jiwo sabon shugaban na cewa wajibi ne su inganta harkokin kasuwancin kasar ta yadda kamfanoni masu zaman kansu za su shigo domin saka hannun jari. labaran duniya kenan kuka saurara To, Madalla bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro da kare hakkin bil'adama a Najeriya da ya ɗauki hankalin duniya bayan wani rahoto da ƙungiyar kare hakkokin bil'adama ta Amnesty International ta buga. Wakilin Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton. kungiyar kare bil bil'adama da ake kira human rights international ta ba da rahoton cewa akalla mutane 149 ne da suka hada da mata da kananan yara suka mutu a barikin giwa da ke garin maiduguri jihar borno sakamakon azabtarwa da kuma yunwa da rundunar sojan ke barin su da shi kungiyar ta ce ta samu wannan kididdigar ne tun daga watan janairu zuwa watan afrilun wannan shekara duk da cewa kungiyar ta bayyana a cikin shafinta na yanar gizo cewa ba su da sahihin tabbaci game da wannan bayanai da suka wallafa ta ce an dai jibge gawakin waɗannan mutane ne a dakunan da ake ajiye gawaki da ke cikin asibitoci a garin maiduguri wadda daga bisani aka binne su a wasu makabarta wadda kuma ta ce akwai bukatan ɗaukar matakin gaggawa ƙungiyar ta kuma yi zargin cewa cikin waɗanda suka mutu har da ƙananan yara goma sha biyu wadda suka haɗa da mata da kuma wasu jarirai guda hudu da basu ɗara watanni biyar zuwa shekara guda ba na dai tuntuɓi birgidiyar janar rabi abubakar mai magana da yawon rundunar tsaron ƙasar ta wayar tarho game da wannan zargi gaskiyar lamari abu ya samu juyayi sosai da waɗannan mutane su bayan sun fito nasu report nasu kwanakin baya muka gayyace su domin su ga wannan waɗanda muke ajiye waɗannan mutane kuma da suka zo suka ba mu ainihin shawarwari masu kyau kuma ka ɗauki wannan shawarwarin mu, da yake masu adalci suke ainihin shawarwarin su duk abin da aka ce mu ba mu sha mun yi shi to kuma daga baya za su ya mutum zai hito ya wannan kuma magana ya ce an kana mutane suna mutuwa saboda wuri da ake ajiye su ba da kyau ai wannan ba daidai bane ba ai ko ba haka ba hankali ba zai zai wannan bayanin ba kuma mu an ba mu wannan aiki ne kuma muna wannan aiki ne domin mu kare haƙƙin bil'adama ko mu kare haƙƙin dukkan ɗan ƙasar mu da kuma duk ba ɗan ƙasar mu ba wani shi zama a wannan ƙasa ta mu so ya za a yi mu zo kuma daga baya mu zo ne irin wannan abin da suka ce ni bayan su mun kira su su man bayani sun ba mu shara ko mun shara su ko mun abin da suka ce ni mun yi haka wannan abu akwai wani makirci wanda su kawai suka san abin da suke kuma na lura da cewa dukkan lokacin da muke ci nasara kan wannan yan ta'adda sai haka su yi wani bayani wanda zai ainihin mai da hannu a gaba a kakin da muke yi. Birgejiya Janar Rabi Abubakar kenan mai magana da yawon rundunar tsaron kasar ke karyata wannan rahoto da kungiyar kare bil adama na Human Rights International suka wallafa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka. daga Maiduguri a Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko ko a bakin daga Haka yake a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan cika shekara guda da kafa gwamnatin jam'iyyar APC karkashin shugabancin Muhammadu Buhari a Najeriya. Yau za mu haska fitila ne kan harkokin ma'aikata daga Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa ga rahoton da wakilinmu Sanusi Adamu ya haɗa mana. duk abin da ya ba daɗi domin a matsalar ma'aikaci da yanzu ka sani shine abin da zai ci abin da zai sha abin da zai kai shi bakin aiki to rayuwa ta yi wuya saboda albashin ma da ƙyar ake samunsa so kaga a gaskiya ma'aikaci a Najeriya yanzu yana cikin kunci yana cikin tashin hankali wanda muna fatan ubangijin Allah ya mana tallafi ya yaya mana wannan bala'i kamar ita jiha ta yanzu haka yadda nake ma magana kananan hukumomi da malaman firamare da ma'aikatan likitoci na kananan hukumomi sun shafi kusan watanni hudu yanzu haka yanzu gwamnan yana kokari ne ya ciwo bashi saboda biya wannan albashi na wata hudu to kaga wannan matsala har ga Allah abu ne wadda ba za a ce da rana ɗaya ne ta faru ba akwai dai inda aka so mata. Sai dai baki ya zo daya kan irin nasarori da gwamnatin Muhammadu Buhari ta cimma a fagen yaƙi da cin hanci, almubazaranci da almuddahana waɗanda a cewar shugabannin ƙungiyoyin kwadagon da kuma ma'aikata da na yi hira da su ya yi tasiri wajen canza ɗa'ar ma'aikata a bakin aikin su. sunana Comrade Nasiru Babale a mataimakin shugaba na Trade Union Congress of Nigeria TUC. Za mu ce mun ga wayansu sauyi sauyi nan kuma ba ta wani abu ba an dai rage almundahana na kayayyakin jama'a domin kusan kowa na da tsoro a cikin zuciyarsa yadda ya ga wayanda ake jin ba za a iya taba su ba ana kan taba su shine dai babban sauyi da za mu ce mun gani na ci gaba To, kaza ita wannan gwamnatin da muke ciki yanzu ta zo ne tana fada da cin hanci da rashawa da zalunci da makamantansu. To, abin da ya fita mana da hankali shine maimakon a fuskanci wanda suka zalunci kasan gaba ita fitilan wannan bincike da takuran ta fuskance su su kare su ji wahalan abin da suka aikata to sai zamana yanzu talaka da ma'aikaci su ne suke cikin hali haulayi sunana stephanus iliya akwai canji sosai wani iri yanzu canji din kuma kamar mu da muka dade a cikin aikin gwamnati mun ga cewa akwai sakaci da yawa yanzu kuma da zarar an tambaya me ya faru sai a ce ba a biyan bukatunsu don haka ba za su iya biya bukatun waɗansu ba su ma. Matsalar karancin man fetur da ƙasar Najeriya ta fada a ciki 'yan watannin baya da kuma ƙarin kuɗinsa da gwamnatin tarayya ta yi kwana-kwanan nan ya sanya alatilar sabanin tsarin gudanarwa na ma'aikatun gwamnati. Yanzu ma'aikata kan shiga yarjejeniya na karɓa-karɓa sakamakon tashin gwamnatin zabi na kuɗin sufuri da yake alawus ɗin sufuri da ake biyan ma'aikatan ya yi kankanta ainin. Da aka zo aka samu yanayi har akan sayi mai mai lita 350 450 ma'aikata da dama sukan yi kamar shift ne na dole eh, sun sa wa kansu da Allah mu uku ne a cikin ofis ka yi hakuri cikin kwana biyu ka je a sati ni kuma sauran kwana uku zo don ba su isa suna biyan dan kuɗin na fef din nan da naira hamsin hamsin ya komo ɗari da hamsin. Wani batu mai tsarkakiya shine na ƙarin kuɗin albashi mafi kankanta daga naira dubu goma sha takwas zuwa dubu sittin da shida. Na tambayi janar manajan gidan talabijin na jihar Adamawa Alhaji Yusuf na Dabo Usman da kuma Comrade Emmanuel Fashe, sakataren yada labarai na kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta kasa ko yaya suke kallon wannan lamarin. Da farko ga Alhaji Nadabu Usman. Ana kokari a gani kan cewa an bi ka'idodin aiki, ana kuma yin hakuri da abun da ya sauwaka wurin aiki. Ba kamar yadda shekarun baya suke ta inda wato ko da ci aiki kake nema, ya ka mu tunanin wane ne a wuri kaza domin ka tura kanka wurin ko kuma ka je ka nema sama hannu ko kuma sama baki da sauransu. To a wannan karon ire-iren waɗannan basu nan. Idan ka abubuwa kayan lissafi mai kyau wato idan ya dinga siya ko lita biyu ko lita uku uku ne daily in ka raba a cikin kuɗin albashinsa wato zaka samu akan ma'aikacin nan yana aiki ne saboda samu kuɗin mai kawai na zuwa aiki ba yadda zai ciyar da iyali ya zai kai ya'yansa makaranta. To ko yaya ma'aikata ke ji a jika? Sunana Aliyu da Dagan Gengle. Akwai wahala ba abin hawa ina fama muna fama da kafa haka nan zuwa aiki to abin yana ba mu wahala kwarai da gaske. Muna kuka da gwamnati su taimake mu. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama, Najeriya. To madalla kafin mu bude layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa bari mu ci gaba da shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla kai tsaye muna da mai magana na farko daga zaria wake bisa layi. Wa salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa ne a Zaria? Wato ni ra'ayina yau juma'a shine zan yi magana ne game da su 'yan kwadago da suke kokarin ciwar wai za su yajin aiki. To sun daɗe ba su yi ba. Muna nan muna jiran su yi yajin aikin ba abin da zai dame mu. Tun ne ya kamata a cire tallafin wannan ta yadda talaka zai samu sauki masana na duniya sun yi magana lalle a cire tallafi shi ne zai taimaki talakan najeriya amma su sun canje sun yi shuru saboda dan wani rara da suke samu na talakan sai su danne sai su amfani da shi to ku fito ku yajin aikin ba abin da ya dame mu da ku to madalla daga kaduna kuma a zaria bari mu tafi kaduna yawwa shafi'u abdullahi dan filani karamar hukumar sauba jihar kaduna najeriya to barka da war haka. yawwa ni a ra'ayina a kan janta tallafin man da gwamnatin tarayya ta yi mm. tsakani da allah mu ya talakawa ba ta kyauta mana ba ta yi mana adalci ba yau mu talakawa ba ta yi mana adalci ba ko mm. kaɗan ba ta yi mana adalci ba amma in ta iji ba za ta gari ba tunda akwai ranar indin lafi ranar da dokin mai gari ya ɓata Yawwa ra'ayina kenan. yawo to mun gode malam sha shu'aifu to bari mu nufi Gombe. Eh. To Gombe wake bisa layi. Eh Alhaji awolu Rabiu ne. To Alhaji awolu barka da warhaka kai kuma me ke tafi da kai? Eh ni ina so in kara jaddada magana da wannan dan na yayi ne. Mm. Ya ce magana yan kodogo mu fa muna zargi yan kodogo nan ba su taɓa magana kan da rayuwar ma'aikaci ko wani abu ba. kuma wannan an daɗe ana fama da shi yau mun kai shekara biyar ana fama da cewa babu mayin nan sai a ce ana da tallafi amma talaka bai san tallafin nan ba don haka ya kamata su yi haƙuri a zira idanu a yi addu'a ta alkhairi Allah ya taimake mu Allah ya sa bayan sai kuma alkhairi to to madalla kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC to bari mu nufi Bauchi makwabciyar Gombe wake bisa layi a Bauchi Eh, Hajiya Grace kana kina tare da Mudassiru Muhammad ta Balewa daga jihar Bauchi. To barka da warhaka Mudassiru an tashi an wuni lafiya. Aisha alhamdulillah ya aiki. Aiki da godiya me ke tafa da kai yau ina ka ga shirin. Eh gaskiya ni gudunmawa na kuka nake so in yi zuwa ga mai girma gwamnan jihar Bauchi Bari Sami Abubakar ya duba matsalar ruwa da ake fama da shi a cikin garin Bauchi. Mhm. a cikin garin bauchi mutane sun zama tankar yan garuwa da ki ga ana ta yawo da jarakuna daga wannan logo zuwa wancan sakon ana neman yan ruwa saboda haka muna kira ga kwamishinan ruwa da kuma shi mai girma gwamna ya duba halin da mutane suke ciki rayuwa ya dan kuntasha to kai wace unguwa kake malamu da na'am wace unguwa kake inda ake fama da karancin ruwan nan sabili da hukumomi na ji su san inda za su dusa yawwa idan kika tashi tun daga titin bakin kura ya biyo titin kofar zuwa kofan gidan ajiya ya sauko har zuwa ta waje stephen za ki ga abun har titin ma Mm. za ki ga abin gaskiya ruwan idan ya zo ma a cikin sati biyu wata sau biyu ba kuma bai zuwa da karfi dan kadan ne zaki ga mutane a ba titi ma ko da ki ga jara kuna ake jera abin kamar ba kyan gani gaskiya ya kamata ce wato mun gode da fata hukumomi daga kansiloli da shugabannin kananan hukumomi da kuma gwamnatin eh, jihar bauchi baki ɗaya sun ji wannan bayani naka za a kuma ɗauki mataki domin taimaka ma al'umma to bari mu tafi jos kwata ta yamma da bauchi wake bisa layi a jos Abubakar dan Maradun na daga Jos. To Malam Abubakar an wani lafiya? Lafiya lau ya aiki. Aiki da godiya sannu sannu. To me ke tafi da kai yau? Abin da aka yi da ni yau ra'ayi ne nake sayan baya. Eh wato ina ra'ayin Da eh. eh magana yan kwadagon nan su aje wani da digin lebo su a komo a tsaya a bi gaskiya kuma a goya mashi a shugaban kasa goyon baya a kan yadda najeriya ta kai tsaye sosai da sosai nan baya haka nan muna bukatar da shi shugaban kasa sabbin ma'aikata waɗanda ya kasance an wa ritaya irin wannan ta gangan ta wata manufa da gaba ya kasance an mai da su wurin aiki domin wasu abubuwa najeriya suna yi suna ta canza kuma ana samun wasu mutane suna tsayawa zuwa Najeriya da ban kasa don sai kada kai ji daɗi. To mun gode bari mu nufi kuma mu koma Kaduna. Madam Grace barka da aiki. Barka ka da an lafiya wane ne nawa a Kaduna? To na ke ne Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim yau kuma ina gudunmuwa ka ga shirin an wuni lafiya? Gudu a lafiya kalau gudunmuwa na ni shine da dangane da cire tallafin man fetur din nan eh lalle ta wani bangare zai iya amfanan talaka to amma kiran da muke da shi ga gwamnati a yi duk hanyar da za a iya sassauta wa talaka hmm. mun yarda cewa a su waɗanda suke independent su saida akan wannan farashi na 145 amma gwamnati ya kamata a dukkanin nnpc ko kuma wani gidan mai dai wanda yake alaka da na gwamnati ya kasance ana samun man nan da sauki ko naira ɗari ko kuma naira casa'in da biyar to wannan in aka yi haka lalle talaka an mushi an kuma mutunta mushi kan kuma maganin abinci abinci sai ƙara kuɗi ke gwamnati ya kamata ce tsaya tsayin daka a magance wannan al'amarin saboda har ga allah talaka yana cikin wani yanayi dangane da tashin farashin abi. To, madalla, to bari mu tafi kwara. To, eh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, wane ne? Wane ne? Eh, Bello Garba Dina ne Bulawus kala-kala daga kwara. To, ina gudun ka ga eh, shirin. To, gudun mata ina kira ga gwamnatin mu ta jihar Sokoto a ƙarƙashin jagoranta Aminu Waziri Sambon. Ya taimaka muna a garinmu na Bina a halin da gaskiya muna fuskantar matsalar ruwan sha. samu da ruwan sha a garinmu na Dina da kewaye. To kai kamata a magance mana wannan matsala ta ruwan sha mu yi kokari tana gyara wani amma har yanzu ruwan sha sun buwaye mu a garinmu na Dina da kewaye. Da ƙauyukan garin Dina ko irin su manona ta ce su kare kuntun gida raketa a gida da wurno da sauransu gaskiya muna matsalar fuskantar matsalar ruwan sha. Yawa to da fata hukumomin jihar Sokoto sun ji wannan kuka naka bari kuma mu nufi jihar Adamawa. wane ne a bisa layi a jihar adamawa to layin na adamawa ya tsinke layin na adamawa ya tsinke kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu goma na washington na cewa karfe hudu saura minti to na adamawa ne ko kuma taraba ne taraba ne to taraba to me ke bisa me ke tafi da kai sai dai ko dai ka nisanci rediyo ko kuma ka kashe rediyon baki daya eh, yawa to kai ma ka jin muna jin juna kwarai eh, to to mai ke tafi da kai abin da ke tafi da mu kamar yau misali abubuwa da suke kasancewa na tallafin mai najeriya na ika a duba kwarai da gaske game da lamarin don allah taimaka yanayin abubuwan yanzu mu inda mukin nan ya taraba mai ya kasance lita galon da naira dubu to bari mu koma jihar adamawa adamawa ke bisa layi Yusuf Abubakar nake magana daga Adama State. Aha, to Yusuf Abubakar barka da warhaka. Yawa sannu. Sannu sannu, ina gudunmuwarka ga shirin? Kuma albarkacin baki na ne ga karin farashin mai nan. Eh. To ni ina abin da nake so GPR su kokari su tabbatar an sai da mai nan bai daya farashin gwamnati. To da fatan ah, jama'an sun ji za su kuma Eh, saurari wannan kuka naka to ko dai shi na adamawan ko kuma na bauchi layin shi ya tsinke bauchi ne kana tare da mu ko kuma eh, eh, yawa to to bismillah yawa ni ne musa aliyu rishi yawa to malam musa barka da yammacin yau yawa ina fatan kuna nan lafiya lafiya kalau an wuni lafiya a ah, lafiya kalau to ina gudunmu ka ga shirin yau Eh, ina so in faɗi albarkacin bakina ne a game da abubuwan da ake tattaunawa yau. Wato bismillah. Ah, na farko dai tukuna maganar tallafin ina fatan cewa dai Allah ya sa hakan ya zama mana mafi alkhairi na farko kira. To amin. Yawwa. Yawwa kuma bayan haka ina jin kowa don Allah ya hakuri Buhari nan yana yin abubuwan nan ba don son kansa ba ne don talakawa ne ba a son sa ne haka ya faru ba. To madalla bari mu karasa a jihar Katsina. Katsina gurguje ina gudunmuwaka. Wa alaikum salam. Lafiya lau to a gurguje ba mu da lokaci me ke eh, gudunmuwaka gabatar da kanka mu ji ta gudunmuwa. Yawa, daga zangon daura. Aha. shawarar da ke bai ba Buhari da mai kudin abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ci gaba da baku wannan damar. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka da rasha da suke shugabantar tattaunawar diplomasiyyar ƙasa da ƙasa akan kawo ƙarshen yakin ƙasar siriya sun sabunta ƙoƙarin su na aiwatar da tsare-tsaren tsagaita wuta a ƙasar siriya an ƙara himma wurin kawo ƙarshen ɗauki ba daɗi da ke ƙara zafi a yankunan kamar aleppo da gabashin guta da kuma latakia sanarwar haɗin gwiwar amurka da rasha ta buƙaci ɓangarorin su tsagaita buɗe wuta akan fararen hula da gine-ginen fararen hula da kuma asibitoci rashi ta himmantu wurin aiki da hukumomin siriya don takaita kai komin jirage inda mafi yawan fararen hula suke da zama ko kuma wurare da ake neman tsagaita wuta a matsayin amurka da rasha da suke jagorantar tattaunawar diplomasiya a kan siriya sun yi kira ga kasashe da su aiwatar da yarjejeniyar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ajiye na hana shigan taimakon kuɗi da wasu kaya zuwa da'ish da kuma alnusra ko kuma wata ƙungiyar ta'addanci wani bangare kuma da aka fi mai da hankali shine wurin kai taimakon kayar agaji ga fararen hula a cikin siriya tun watan janairun wannan shekarar 2016 majalisar ɗinkin duniya tare da gudunmuwar ƙasashe da ƙungiyar agaji ta red cross da kuma syria red crescent ta kai agaji mai yawa ga mutane da yawan su ya kai 255,250 a wasu wurare da suke zaune da ba wasu mutane da suka kai 472,975 da su kuma suke inda kaiwa gurin yana da wahala ko da yake har yanzu akwai 'yan siriya masu neman agaji na gaggawa da ba a kai gare su ba agajin ceton rayuwar jama'a ya hada ne da kayan kiwon lafiya da ma'aikata da za su iya amfani da su wanda yawancin jama'a suka gaza samu amurka da rasha sun jaddada cewa bangarorin su gaggauta ba da damar shigar kayan agaji ga mabukata a fadin kasar siriya musamman ma inda jama'a suka mamaye da inda kai gare su ke da wahalar kamar yadda yarjejeniyar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta gindaya agajin da ake neman kaiwa ya hada ne da ma'aikatar kiwon lafiya a wuraren gaggawa a matakin farko da tabbatar da su da kuma ba su daman shiga kasar ba tare da samun tsaiko ba amurka da rasha dai sun himmantu wurin kawo ɗaiɗaitun siyasa da kwanciyar hankali na dindindin a akwai muhimmanci bangarori masu yaƙi da juna da ma ƙasashen duniya su taimaka wurin kwantar da tarzoman siyasa a siriya bisa wannan dalili amurka da rasha sun kare himma wurin taimakawa a kawo ƙarshen yaƙi da zudda jini da ake yi da barazanan 'yan ta'adda da kuma tabbatar da an aiwatar da dokar kai agaji ta ƙasa da ƙasa sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai wakilan kasashen amurka kanada da wasu kasashen turai da suka halarci bikin rantsar da shugaban uganda yoweri museveni sun gudanar da zanga-zangar ruwan sanyi domin nuna takaicin su na halartar shugaban kasar sudan umar hassan albashir a wajen bikin alhali ana zarginsa da aikata laifin yaƙi da ce mun tabbata ficewa daga ɗakin bikin don nuna kyamar kalaman shugaban kasa na nuna halin ko uku ga wanda ake tuhuma da aikata laifin yaƙi ko kuma kashe mutane shine abin da ya dace a yi in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka elizabeth Turadre ta ce amurka ta damu kwarai da gaske kan kalaman shugaba yuwar musa beni wanda ya yi na kaskanci game da kotun ta duniya ta kasa da kasa an kashe babban kwamandan kungiyar hezbollah a wani harin da aka kai wa kungiyar asiriya to a gaishe ka masu saurare nan zamu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da a bari ya huce da ibrahim alfa'ame da kuma halima jimrau suke gabatarwa kamar kullum za ku ci gaba da sauraron shirye-shirye wuni da kwana a wayoyinku na sandula a dandalin voa ko kuma intanet da suka hada da facebook da twitter kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga alhaji mustapha ango domin auren yarsa fauziya mamman sani makeri tare da mijinta dawud mohammed a fadar sarkin da ke babban masallacin kumashi ranar lahadi da karfe 11 na safe karkashin jagorancin alhaji umar faruk sa'id Allah ba da zaman lafiya ya kuma ba da albarkar zaman tare a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.